فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنتم إلا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi Sadri رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني Ba قولي باهك أمواء السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na laraba takwas ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta تسعين دا أكو تسعين وانا سورة من البركة سورة النساء يوضع متاكي فرقون آية تسعين دا هدو فدن الله مدعوك تنسل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا بسم الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza darabtum fi sabilillahi idan kuka yi tafiya dan ɗaukaka addinin Allah lafazin darabtum ana nufin safartum domin addarbu a larabci ko addarbu fil ardi yana nufin asafaru tafiya kamar yadda Allah yake alima an sayakuna minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah kamar yadda Allah yake wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah ad-darbu dai shine tafiya ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka yi tafiya fi sabilillahi wajen taimakon addinin Allah ana nufin tafiya ta jihadi fatabayyanu to lalle ku rinka bincike ku rinka taka tsantsan bisa ga kira'ar jumhur fatabayyanu bisa ga kira'ar hamza fatasabbatu ku rinka bincike ku rinka tantance wanda kuka gamu da su a hanya kada da zarar kun ga mutum dan ba ku san shi ba ku fada masa da fada ku fada masa da kisa domin ba dole bane ba dan ba ku san mutum ba kuma ya zama cewa ba musulmi bane ba dan ba dukkan musulmin duniya kuka sani ba wani zai iya yiwa ya musulunta amma ku ba ku san shi ba ya musulunta amma ba ku taba ganin sa ba dan haka bai halatta ba da zarar ka ga mutum a lokacin da ake faɗa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kawai ka faɗa masa da kisa sai ka bincika ka tabbatar ka tantance cewa ba musulmi ba ne sannan kuma ko da ba musulmin ba ne yana daga cikin masu faɗa da musulmi domin akwai wanda ba musulmi ba amma kuma baya faɗa da musulmi shi dan ba ruwanmu ne irin wannan Allah bai halatta a kashe su ba da haka Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani in kun tafi jihadi ku rinka bincike ku rinka tantance su waye waɗanda za ku kashe wala taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'minan kada ku ce da wanda ya miƙo muku kalmar salam ko dai mu ce salam saranda ya nuna cewa shi dan ba ruwanmu ne ko ya nuna cewa shi ayi sulhu to kada ku rinka cewa da irin waɗannan lasta mu'minan ai dai ba mumini bane ku fada shi da kisa Allah madaukakin sarki bai yadda da wannan ba bisa ga wata kira'a salam bisa ga wata kira'a salam malamai suka ce ko ka karanta salam ko ka karanta salam zai iya ɗaukar ma'ana ɗaya duk asalinsa daga assalamu ne ko As-Silmu ne shine zaman lafiya da aminci da saranda duk wanda ya zo ya muku a zauna lafiya to ku yadda a zauna lafiya wa in janahu salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah duk wanda ya nemi a zauna lafiya to musulunci ya fi kowa son zaman lafiya sai a zauna lafiya da ka kada mutum ya ce muku a'a ni ba ruwana ni na yi saranda ni ina neman zaman lafiya ku ce a'a ai dai kafuri ne tunda ba musulmi ba ne kawai ku kashe shi waɗansu malaman suka ce a'a kalmar assalam ko kalmar assalam a nan ana nufin al-islam wala taqulu liman alqa ilaykumul islama kada ku ce da wanda ya furta kalmar shahada dan kun nufo shi da kisa ku ce a lasta mumina ai dai ba mumini bane tsoron kisa ne tsoron takobi ne yasa ya furta kalmar shahada idan kuka yi haka kun yi kuskure idan kuka yi haka kun saba wa ka'idar ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji ya ce in kuka yi haka na arabal hayatin dunya to sai dai kawai in duniya kuke so ba Allah kuke so ba amma idan Allah kuke so to ya ce ku yaki ne dan ɗaukaka addini da zarar ku mutum ya musulunta to jininsa ya tsaru jininsa ya karu ba ka da wata hujja ka kashe shi ko da a ce akwai faɗa tsakaninka da shi ko da a ce akwai kabilanci tsakaninka da kabilarsa ko akwai batun bangaranci shi dan kaza ne kai dan kaza ne to ba ka da damar ka kashe shi domin a musulunci kabilanci baya sa ai faɗa a musulunci bangaranci baya sa ai faɗa a musulunci cewa wani bana shiri da shi baya halatta mun in kashe shi kadai abin da yake halatta jinin mutum ga musulmi shine idan ya kasance kafuri kuma ya ɗauki aniyar faɗa da musulmai to a irin wannan lokaci ne ake iya kashe shi da haka ubangiji madaukakin sarki ce in dai kuka kashe mutum ba bisa ga wannan ka'ida da sharaɗi da muka baku ba to ku sani kisan ku ba kisa bane na shari'a kisan ku kisa ne na neman duniya daidai yake da kisan yan fashi da makami daidai yake da kisan yan ta'adda ka bi guna arzal hayati duniya domin kun yi ne dan neman ribar duniya ko dan neman karkashin duniya fa inda Allah maghanimu kathira ku sani a wajen Allah akwai ganimomi mai yawa in kun kiyaye dokokinsa shi kuma zai azurta ku ta wata hanyar ba sai kun ba hanyoyin saba masa ba ko hanyoyin son zuciya ba kazalika kuntum min qablu wa ai kuma kamar haka kuka kasance a da da kuma ba musulmin bane kalmar shahada ita ta shigo da ku musulunci ko da kuma ba musulmin bane amma Allah ya muku ni'ima kuka dawo musulmi to dan me kuma wani dan shi ma ya dawo musulmi sai ku ce ba ku karɓi musuluncin sa ba kuma da ba a karɓa da ai yanzu ba ku kawo yadda kuke ba an gane ku ko kadhalika kuntum min qablu kamar haka kuka kasance kuma a da musuluncin naku kuna yin sa a goye a goye, amma daga baya Allah madaukakin sarki ya muku ni'ima har kuka samu karfin da kuke iya bayyanawa to dan me wani shi ma inda yana boyewa yanzu ya samu dama ya bayyana kuma za ku ce ba ku yarda ba za ku ce ba za ku karba ba shine kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum da ka fa tabayyanu lallai ku rinka bincike ku rinka bin diddigi ku rinka tantancewa a wajen yaki, ku san wane ne wanda za a kashe wane ne wanda ba za a kashe ba wane ne wanda yake faɗa da ku wane ne kuma wanda baya faɗa da ku wane ne musulmi wane ne kuma wanda ba musulmi ba inna allaha kana bima ta'maluna khabira lallai Allah ya kasance masani da abin da kuke aikatawa ko ya zama khabiran min al-khibra al-khibratu hiya al-ilmu Allah ya kasance masani da abin da kuke aikatawa ko ya zama khabiran min al-khabar khabar shine bada labari ubangiji ya kasance masani kuma zai ba wa bayi labari na duk abin da suka aikata a wannan duniya a ranar gobe kiyama imam ahmad ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce sababin saukar wannan aya marra rajulun min bani sulaimin wani mutum ne dan kabilar banu sulaim daga cikin kabilan larabawa ya zo wucewa bi nafarin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam ga wani taron jama'a na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin sun fita bayan gari a lokacin sun fita jihadi yar'a ganaman lahu shi wannan mutumin da ya zo wucewa ta inda suke yana tare da waɗansu tumakansa da yake kiwo fa sallama alaihim sai ya musu sallama to su ba su san shi ba faƙalu sai suka ce ma sallama alaina illa liyata'awwaza minna wannan kawai ya mana sallama ne dan ya tsare kansa daga gare mu dan ya ga mu cikin kayan yaki yana tsoron in bai mana sallama ba arni ne za mu far masa da kisa dan haka da ya musu sallama sai suka ki karba da ya musu sallama sai suka ki amsawa da haka fa amadu ilaihi fa qataluhu suka far masa suka kashe shi wa atau bi ghanamihim nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam suka tarkato tumakansu suka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nazalat hadhihi al-aya sakamakon haka sai wannan aya ta sauka Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya ku wadanda suka yi imani daga yanzu in an fita filin daga ko an jihadi to a rinka tantancewa za a kashe a rinka tantancewa ne ne wanda ya cancanci a kashe da wani ne bai cancanta a kashe ba har zuwa karshen aya wannan hadisi imamu turmizi ya fitar da shi da da yawa daga cikin malaman tafsiri a wata ruwayar daga wata imamu bukari ya rawaito har ila yau daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake faɗin wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan ko salama lasta mu'minan ibn abbas yake kana rajulun fi gunaimatin lahu wani mutum ne ya kasance tare da yan tumakansa فلهقه المسلمون مسلمي سكتدى شأهنيا فقال السلام عليكم يا مسلمة أما فقتلوه ضد هكا سككشيشي وأخذوا بنيمته سكتامو أنت ما كان ناسا سكتاوى النبي سنا جنن كما سنيا أبو تركي سنا جنن كما سنيا بجنتا في الله يكي آآ كن يكسوري كركو ساكي هكا يا غائب مثل هل يموت سلما أما كنت كربا مسلمين يا غائب مثل هل يفرك كلمة شهادة أما كنت كربا مسلمين a wata ruwayar aka ce wannan ayar ta sauka ne sanadiyar abin da ya faru ga Usama dan Zaidu wata rana an tafi yaki Usama dan Zaidu da shi da wani mutumin Madina suka rufa wani kafuri suka bi shi a guje bayan ya yi ta'adi ya taskace musulmi da yawa sai mutum biyu daga cikin musulmai suka gano shi suka yi masa kofar rago suka bi shi daga ciki akwai Usama dan Zaidu bayan sun rika shi sun daga takobi za su sassare shi sai ya furta kalmar shahada shi wancan mutumin madina sai ya haƙura ya mai da takobinsa ya kama hanya ya kyale shi amma shi ko usama dan zaidu tare da haka ya sassoka masa wuka ya kashe shi da aka dawo madina ana ba da labari ya zo ya faɗi wannan magana a gaban annabi yana ganin kamar bajin taye aini bayan ya furta kalmar shahada ma na soka masa wuka annabi ya ce a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah har murna kake mutum ya ce la ilaha illallah ka kashe shi manzo Allah ya rinka masa faɗa yace wallahi nayi burin ina ma ban musulunta ba sai ranna saboda irin yadda daga bacin ran Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ya ma'aikin Allah ai ya faɗa ne dan tsoron ka in kashe shi domin shi ma ya mana barna yace halaka qatta an qalbihi ta tsaga zuciyarsa kaga dan tsoron mutuwa yasa ya fade ta yanzu a ranar lahira ya za yi da la ilaha illallah ta ce annabi ya ɗaga hannu ya ce Allah ba ni ba abin da Usama ya aikata da haka a ranar lahira ya nemi wanda zai tsaya masa a gaban Allah ya ba shi kariya akan wannan abin da ya yi duk me wannan yake nuna ba irin yadda musulunci yake ba wa rayuwa kariya ba a kashe mutum da zato ba a kashe mutum da jita-jita ana kashe mutum ne da laifi tabbas wanda aka tabbatar masa da shi sawa'an ko a filin yaki ne sai ka tabbatar da cewa kafuri ne gaggawa ne kake na ka kashe shi in ka tabbatar kafiri ne ka tabbatar yaki yake da musulmi to babu laifi ka kashe shi amma kawai kana jita jita kana zato kana kila wakala sai ka fada masa da kisa to idan ta bayyana cewa kuma musulmi ne ka kashe shi ya zaka da kalmar shahada sa wannan ko shakka babu ba karamin laifi bane ba karamin shari bane ba ubangiji ya ce kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum yau ai ma da haka kuke idan ka kashe shi bayan ya furta kalmar shahada yau ai kai ma da baka kalmar shahada kai ma kalmar shahada ta sa aka kyale ka to shi kenan shi ya faɗi kalmar shahada ba ka kyale shi ba kai ma inda da ka faɗi kaka da farko ba kyale ka ba da ka kawo yanzu da kai ma ba kawo yanzu ba kuma in tayu yana da uzuri yana cikin kafirai ɗan uwansa ba zai iya furta kalmar shahada ba yana da kayansa amma tana cikin zuciyarsa yana ta ɓoye ta saboda ba yi da damar ya faɗa in ya faɗa za su iya kashe shi yanzu sai ya gamu da kai musulmi ɗan uwansa sai yake ganin ga nawa ya zo sai ya furta kalmar shahada domin ya san a wajenka tana da alfarma in ya faɗa za ka kyale shi to kai kuma sai baka kyale shi ba da haka Allah yake ku ma da haka kuke ɓoye kalmar shahada ku daga ɗan uwanku ku kar kashe ku daga baya Allah ya yi muku ni'ima ya sa kuka dawo Madina kuka baro maka kuka zo inda za ku iya furta ta a kyale ku to dan me shi ma ya samu damar inda zai furta ta dan a kyale shi kuma aka ki kyale shi imam bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da miqdadu idza kana rajulun mu'minun yukhfi imanahu idan aka samu mutum mumini amma yana ta boye imaninsa don kar ƴan uwansa su gane su cutar da shi ma kaumin kuffarin tunda yana tare da su su kuma kafirai ne fa azhara imanahu kuma daga baya sai ya ga ƴan uwansa musulmi sai ya bayyanar da imaninsa fa qataltahu kuma duk da haka kai sai ka kashe shi ka kunta anta tukhfi imanaka yayi kai ma da haka kake koya naka imanin manzo yana ga ya wa mikdad dan aswad yace kazalika kai ma kamar haka kunta anta tukfi imanaka ta kasance kana boye imaninta bi makkata a makka min qablu kafin ai hijira a komo madina kuma tare da haka Allah madaukakin sarki ya karbi imanin naka Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ya baro ka daga inda kake cikin halin tsoro da fargaba ya dawo da kai inda kake cikin halin aminci wanda shine garin Madina inda kowa yake da yancin ya furta kan shahadarsa a fili babu wanda zai taba shi to daga wannan da yana nuna mana cewa lallai addinin musulunci addini ne mai tsari lallai addinin musulunci ba manufarsa shine kashe rawuka ba manufarsa shine shiryar da masu rawuka manufarsa shine kowa ya shiga aljanna inda ake kisa kadai ake so lokacin da manzo Allah ya tafi garin Ta'ifa wani ƙauye kusa da Makka ya je ya musu da'awa ya kira su zuwa musulunci duk mutanen garin suka ki imani da shi suka taro yaran su suka biyo shi suna jifan sa suka farfasa masa kai kan manzo Allah ya dawo garin Makka Allah ya turo masa da mala'ikan da ke sarrafa duwatsu a duniya yace a je a same shi duk abin da yake so a yi wa mutanen Ta'ifa a yi musu inda Allah madaukakin sa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda Allah madaukakin sarki ya ɗauko duwatsun garin ɗa'ifa ya kifa a kan mutanen ya rotse su za a yi haka mala'ika ya ce Allah ya turo ni duk abin da kake so a yi musu sai ya ce a'a ni ba so nake a kashe su ba na son su mutu a kan kafirci in suka mutu a kan kafirci ni ban yi riba ba riba ta shine su musulunta domin in suka musulunta da su da 'ya'yansu da jikokinsu har Allah ya nade kasa duk wanda ya yi aikin alkhairi ina da lada shi yasa musulunci ya faɗi ladan mutum ya turi ta hannunka amma bai faɗi ladan kuma mutum ya mutu a hannunka ba dole sai take sa musulunci ya faɗa amma ba addinin faɗa ne ba addinin fahimtar da mutane gaskiya ne da kirawo su zuwa ga daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka ya fi a tara maka duk dukiyar duniya to kaga ko in kana da tunani jari ne babba ka so mutane da yawa su shiri ta hannunka domin adadin waɗanda suka shiri ta sanadiyarka adadin ladanka su ma in suka shiryar da wasu lada ya karu su ma suka shiryar da wasu lada ya karu to amma yanzu sai mutum ya mutu ta hannunka menene ladanka baka da wani lada larura ce ta kai ka zuwa ga haka to shi yasa malamai suka ce babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samun lada kuma kowa ya kokari ya ga ya samu kansa irin wannan lada ya kafa abubuwa na alkhairi da za su rinka cin masa bayan rayuwarsa ya shiryar da mutane ya zama sanadi na shiryar al'umma to wannan sai ta samun lada har Allah madaukakin sarki ya nade kafarsa wa inna laka la ghayra mamnun annabi yana da lada ladan da ba zai taba yankewa ba a duniya duk lokacin da wani ya sallah sai manzo Allah ya samu shiya duk lokacin da wani ya furta kalmar shahada sai annabi ya samu shi'a duk lokacin da wani ya ce astaghfirullah bayan Allah ya yafe masa kuma manzo Allah sai ya samu shi'a domin ta sanadiyar ka kasan wannan to haka nan kai ma in ka dauki kalmar ka ka mika ta gaba wani ya jita daga bakinka to kai ma ka dasa naka alkhairi shi ma ya mika haka haka alkhairi sai ya ta zuwa. da ka ubangiji madaukakin sarki yace kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna kabira na'am لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وبنجي مدوكين سركي يتي لا يستوي القائدون من المؤمنين waɗanda suka zauna daga cikin muminai suka ki taimakon addinin su matsayinsu ba daidai yake ba in dai ba marasa lafiya bane wal mujahiduna da waɗanda suka tsaya tsayuwar daka wajen taimakon addinin su wani yayi imani wani ma yayi imani sai dai wani abin da ya fi sa yaya zai iya taimaki sa da matsayinsa na ofis da kasuwancin da yake yi da arzikin da Allah ya hore masa da ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi amma shi ko wani yayi imani sa, iya ta ce shi kadai bai damu ba ko wani yayi ko kar yayi shi dai tunda yana yi ta ishe shi bai damu ba a ofishinsa ga maki na ya taimaki addininsa amma shi ko in kula bai damu ba cikin dukiyarsa da kasuwancinsa menene abin da zai yi don ya taimaki addininsa shi wannan baki ne a gabansa ba to ko shakka babu an yarda mumini ne ba za ka ce masa ba mumini ba amma ba za ka haɗa mumini wannan da mumini wancan ba ba za ka haɗa imanin wannan da imanin wancan ba sai dai akan iya samun wani muminin gashi yana da imani gashi yana son ya taimaki addini amma babu damar yin haka to irin waɗannan ubangiji madaukakin sarki ce wannan suna da daraja wannan suna da lada domin dama ce Allah bai ba su ba amma akwai niyya amma akwai kyakkyawar zuciya da ta la yasawi qa'iduna wadanda suka zaune zaman dirshan suka ki taimakon addinin su suka wadatu da iya imanin su su kadai ba za su yi daidai ba min almu'minina cikin mu'minai ghairu uli darari in dai ba marasa lafiya bane in dai ba waɗanda ba su da damar yin bane wal mujahiduna ba za ka hada su da waɗanda su kuma sun yi imani kuma suna kokarin taimakon addinin su ba fi sabilillah da kyakkyawan niyya suna yin kokari wajen su ciyar da addinin musulunci gaba da dukkan abin da Allah ya hore musu bi da dukiyoyinsu ne wa da kuma rawukansu da haka abin da ake so lokacin da ka zama mai imani to kuma ka tsaya tsayi wadda ka wajen ka ga kaya da imani ka tsaya ka ga ka kafa ka tsare ka sanya jari na taimakon addinin musulunci gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hore maka da ka idan kai haka darajar ka ta wanda bai ba idan kai haka matsayin ka sai ya karu a wajen Allah subhanahu wataala kai kana imanin kuma ka taimaka wa wani yayi kai ka shiga musulunci kuma ka zama sanadiyar shigowar wani ubangiji ce faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim lalle Allah ya fifita masu taimakon addini da dukiyoyinsu akan waɗanda ba sa yi ba kawai tarin dukiyar shine falalan ba a'a ne kake yi da dukiyar to wannan shine riba wani yana da miliyan ɗari wani ma yana da miliyan ɗari amma wani miliyan ɗarinsa iya tasa ce ta ramin kura daga ke sai ya yanki wani ko miliyan ɗarinsa cikinta akwai wani program na taimakon addini an gidan marayu an yara waɗanda aka mutu aka basu iyayensu suka basu suna ƙanana ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu a'a marasa lafiya a asibiti yake ware wani abu daga abin da yake da shi na albashi ko na riba a kasuwanci duk wata ya je ya bayar a kai magani ko wani abu makamancin haka kaga ba za ka haɗa wancan da wancan ba da haka ubangiji ya ce Allah ya fifita waɗanda suke taimakon addini da dukiyarsu da kuma rawukansu akan waɗanda su kuma sun shiga addinin amma ba sa kataɓin ba sa komai na shiga sun ciyar da addinin gaba darajatan da daraja da matsayi wa kullum wa'ada Allahul husna ko da an ce dukkan su za su shiga aljanna amma ka sani aljanna waccan ta fita wannan darajar wannan cikin aljanna ta tara ta wancan domin shiga aljanna suna ya tara amma matsayin da ke cikin aljanna to wani ya fi wani a ciki shine faddala Allahul mujahidina على القائدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكل وعد الله الحسنى أما دي دك بين ذات شجاع الجنة أما في دي درجة وأن أتجين الجنة تافت وانت كلمة الحسنى أنا لكم الجنة domin asalin kalmar husna ala wazani fu'ula ta'arifi ne na ahsan in aka ce ahsan mafi kyau namiji amma husna mafi kyau mace to menene mafi kyau cikin ladaddakin Allah ita ce aljanna ba wani lada da ya fi kyau wanda Allah zai baka sama da ya saka aljanna shi yasa yake lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wadanda suka yi kyakkyawan aiki mu kuma za mu ba su mafi kyan lada kuma mu musu ƙari mafi kyan lada shine aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cikin hadisin muslim ziyada kuma shine bayan ka shiga aljanna Allah ya daga matsayinka sannan ya sanya ka cikin makusantansa kuma ya ba ka izinin ka ganshi ya ba ka izinin ka ganshi subhanahu ta'ala dan haka ubangiji madaukakin sarki ce wa kullum wa'ada Allahul husna duka biyun mun musu alkawarin shiga aljanna domin ka'ida duk wanda ya imani ya aiki na zai shiga aljanna duk wanda ya imani yayi aiki na kuma ya yada aiki na zai shiga aljanna kuma zai samu ƙarin lada akan kokarinsa wa faddala Allahul mujahidina lallai Allah ya fifita masu kokari masu jihadi alal qa'idina bisa ga waɗanda suka zauna dirshin suka ki kokari suka ki yada addinin musulunci ajaran aziban da lada wanda yake babba da lada wanda yake mai girma darajatin minhu wannan kan darajoji ne daga Allah wa maghfiratan da gafara wa rahmatan da jin kai wa kana Allah ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara lalle Allah ya kasance mai rahama hadisi ya tabbata daga Imam al-Bukhari daga Barra'u dan Azib barra'u dan azib Allah ya kara masa yadda yake lamma nazalat la yastawi alqa'iduna min almu'minina yayin da wannan aya ta sauka fadin Allah la yastawi alqa'iduna min almu'minin da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zaidan fakatabaha sai manzo Allah ya kirawo ɗaya daga cikin sakatarorinsa shine Zaid dan Sabit al-Ansari ya karanta masa ita shi kuma ya rubuta ana cikin rubuta ta faja abnu ummi Maktum. sai ga abdullahi dan umi maktum shi kuma makaho ne shi ne wanda a basa wata walla an ja ja'ahu ama ta sauka sanadiyarsa dan haka ana cikin rubuta wannan aya da ta sauka la yasawi alqa'iduna minal mu'minina sai gashi ya zo fa shata bararatahu sai ce to ya ma'aikin Allah ni makaho ne da ya zan taimaki addinin Allah da ya zan fita jihadi da ya zan tafi azun waɗanda ba su musulunta ba ta yaya zan iya ganin hanya sai ya koka kaga kenan yana da niyyar hali ne Allah bai bashi ba dama ce Allah bai hore masa ba sakamakon haka sai Allah ya saukar ghairu ulil darari banda ma'abuta uzuri banda wanda suke cikin halin kakanika yi banda wanda ga kyakkyawan niyyar amma Allah bai ba su daman ba da ka su irin waɗannan Allah madaukakin sarki zai ba su daraja ta daidai da waɗanda suka yi jihadi ko da ba su iya jihadin ba domin suna da niyya dama ce Allah madaukakin sarki zai ba su ba makaho gurgu mara lafiya da makamantansu laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun ubangiji ya ce makafi ba su da laifi dan ba su jihadi ba guragu ba su da laifi dan ba su jihadi ba marasa lafiya ba su da laifi dan ba su jihadi ba domin Allah madaukakin sarki ya kwace musu ko bai ba su ba damar su yi jihadi ba. to da ka sakamakon haka wannan cikon aya ya sauka kenan da asalin yadda ayar take la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah babu ghairu ulil darari a tsakiyar sakamakon tambayar Abdullahi ibn Ummi Maktub da kotansa da ya kawo ga Annabi sai aka saukar da ghairu ulil darari banda kuma abuta larura banda ku marasa lafiya banda ku guragu da makafi al-imam ibn kafir yace walamma nazala zazwatu badri bayan lokacin da aka saukar da wahayin cewa ayyakin badar qala ahmadu ibnu jashin wa ibn ummi maktum sai waɗansu mutane guda biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda dukansu makafi ne suka zo suke cewa na farkon shine ahmad dan jahash na biyun su kuma shine abdullahi ibn ummi maktum suka ce inna a'amayani ya rasulullah to ai mu ya ma'aikin Allah mu biyun nan makafi ne yaya za mu iya yaki fa hallana ruksa shin mu muna da sassauci da sauƙi? fa nazalat sai Allah ya saukar da la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darad wal mujahidin fi sabilillah to da ka wannan sai yake nuna cewa idan mutum yana da kyakkyawan niyyar taimakon addini Allah ne bai bashi dama ba yanzu da shi da wanda ya samu damar ya aikin a wajen Allah ladan su ɗaya ne kana fatan ina ma ni ke da kudin alhaji wani in rinka alheri irin na alhaji wani to yanzu a wajen Allah da kai da alhaji wani ladan ku ɗaya ina ma ni ke da connection irin na wani in rinka taimakon addini da alfarmata to yanzu da kai da wani a wajen Allah daya domin kyakkyawan niyya tana iya sa ka samu lada irin na wanda ya yi aiki hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Anas bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana an fita yaki yana tafiya can da sahabbai a filin daga sai yake ba su labari yace inna bil madinati aqwaman ku sani yanzu duk da ku mun fito tare da ku ga mu a fagen daga tare da ku amma duk da haka cikin garin Madina akwai waɗansu mutane ma min masirin babu wata hanya da za ku taka dan tafiya wajen taimakon addinin Allah ko wajen ku je ku musuluntar da wanda basu musulunta ba ko wajen ku je ku karantar da sababbin musulunta ko wajen ku je ku faɗakar da musulmin ku sanar da su addinin su wala qata'atun min wadin babu wani kwazazzabo da za ku shiga ku ƙetara ku wuce illa wa hum ma'akum fihi fa ce duk abin da kuka yi na lada da su ake raba muku lada tare da cewa su ba taho ba qalu wa hum bil madinati ya rasulullah suka ce yanzu ya ma'aikin Allah waɗannan su suna san madina a zaune mu muna wannan gogormayar amma ladan mu daya qala sai manzo Allah yake na'am habafahum al ugur eh farai kuwa ai su din ma uzuri yasa ba su fito ba amma niyyar su da za ku iri ɗaya ke fatan su ina ma su suke da lafiyar jiki irin taku su ma su fito fatan su ina ma su suke da kuɗi irin naku su ma su bayar fatan su ina ma su suke da alfarma irin taku fi amfani da ita wajen taimakon addini to kaga shi yasa Allah madaukakin sarki zai ba ku lada to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin yadda idan kai kyakkyawan nufi kai kyakkyawan niyya ko da baka samu damar yin aiki ba saboda wani uzuri ko saboda rashin dama Allah zai hada ka da wanda yayi aikin daidai da daidai ta fuskar lada to haka nan inda wani sharri ake yi kuma kake fatan ina ma kai ne to a wajen Allah daidai kuke da kai da wanda yake aikatawa ta fuskar alhaki wani zai ga wani attajirin yana da kuɗi yana sheke ayasa yana abin da ya ga dama yana tsiyarsa yana sai ce ina ma ni nake da kuɗin wani ai ni ma da na fanta ma to yanzu duk giyar da ya sha kai ma sai ka dau alhaki duk zinar da ya sai ta dau alhaki duk ribar da ya ci sai ta ɗau alhaki domin niyyar da ta sa iri ɗaya ce to kaga wannan zai nuna maka kyakkyawan niyya ko da a ce baka samu daman aiki ba kuma zai nuna maka hadarin mummunan niyya ko da a ce baka kai da aikata abin ba dan haka wannan yake nuna mu zamo masu kyawawan niyoyi mu guje wa munanan niyoyi da kyakkyawan niyya kakan iya samun lada mai yawa kamar yadda da mummunan niyya kuma kakan iya dora wa kanka alhaki mai tarin yawa kana zaune a gidanka ubangiji ya ce wa kullum wa'adallahu al-husna wa faddala al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma kalmar darajat shine mataki mataki da ake bawa yan aljanna mataki mataki da ake bawa yan aljanna wani ya fi wani duk dai gashi aljanna ake amma aljanna wani ta fi ta wani Daraja wani cikin aljanna ya fi na wani matsayin wani a cikin aljanna ya fi na wani domin imanin ma ba ɗaya bane aikin ma ba ɗaya bane masu magana sun ce in ci bai zama ɗaya ba ko shi ba zai zama ɗaya ba ya fi ka aiki da ka zai fi ka lada ya fi ka kokari zai fi ka samun kyakkyawan sakamako manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna fil jannati mi'ata daraja a cikin aljanna matsayi matsayi na promotion guda 100 ne sai a adda Allahu lil da fi sabili ubangiji ya tanadar ga masu kokarin yada addini da dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya hore musu da dukiya ce da lafiya ce da ilimi ne da alfarma ce manzo Allah ce ma baina kulli darajatin kama baina sama'i wal ard tsakanin kowace daraja da ƴan uwarta nisan ya fi tsakanin sama da ƙasa ko yayi daidai da tsakanin sama da ƙasa kaga wanda yake nuna mu dage mu yi kokari ko muna fatan shiga aljanna to amma kada mu shiga a bar mu a kasa can wani kan shi fatan sa saboda tsabar eh, eh, ragwancin sa da lalacin sa mu dai Allah ya ma mu aljanna ko a ina ne ma mu zauna shi yana ganin in wuce wuta dai ko ina ma a zauna yi su fatan kaga wannan karamar himma ce karamin kwazo ne masu magana suka ce in za ka roki Allah roƙa shi da babban masaki. manzo Allah ce in za ku roki aljanna ka ku roki lagalaga ku roki babbar idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus fa innaha awsaqul janna wa a'la aljinan wa minha tatafajjaru anharul janna wa fawqaha arshur rahman domin ita ce mafi kololuwar aljanna aljannar da fi kowace aljannar da daga ita koramin aljanna suke fitowa daga ita ake sanwa wa sauran aljannoni ni'ima ita ce aljannar da samanta sai dai al'ashin ubangiji samanta babu wata aljanna Allah ta azurta mu da aljannar firdausi malamai sukan kafa hujja da wannan aya kan cewa jihadi fardu ainin ne fardu kifaya ne ba fardu ainin bane ba idan aka ce fardu kifaya abinda in wani yayi ya wakilce ne ba dole ba ni sai nayi suka ce domin Allah ya ce wa kullum wa'adallahu husna da wanda yayi da wanda bai yi ba duk za su shiga aljanna in gwada wajibi ne baya yiwa ba kai ba kuma ka shiga aljanna yanzu sallah wani zai iya ɗauke ba? zai yi ka shiga aljanna ba ka yi ɗana yana yi babana yana sallah har ta dare yake yi to yayi tawa yayi tasa shikenan matata baya yiwa kowa sai yayi to duk abin da kowa sai yi wa kansa wani baya wani shi ake kira fardu aini abin da wajibi ne akai na yi kai ma kai kowa yayi nasa amma abin da in wani yayi ya dauke mun to wannan fardu kifaya kenan in wani yayi ya wakilce ni ma kuma sai in wakilce shi a wani waje in wani ya wakilce ni a kasuwanci shi dan kasuwa ne yana gudanar da ka'idojin musulunci a kasuwa to ni kuma kila ma'aikacin gwamnati ne a ofis nake ni kuma sai in wakilce shi a ofis ni ma in yi aikin musulunci kila ni liman ne a masallaci sai in wakilce shi a masallaci ni ma in yi aikin musulunci amma dai kowa yayi nasa to kaga wannan farko kifaya idza qama bihi al-ba'd saqata an al-baqina in wasu sun yi sun dauke wasu da haka malamai sukan ce wannan aya tana nuna cewa jihadi fardu kifaya ne ba dole bane sai kowa yayi shi yasa ma Allah ya ce wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafa bai kamata a ce mu'mini in sun tashi fita jihadi su fita gaba daya ba wa za ku bari ya kula da gida waye zai yi sallah waye in an yi mutuwa a gida zai yi janaza waye zai yi kaza waye zai yi kaza suwaye kuma za su yi ilimi suwaye kuma za su rike kaza suwaye za su rike kaza Allah ya samu dace innal ladina tawaffahum al-malaikatu إن الذين tawaffahum الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا فيما كنتم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن أرض الله واسعة هاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا In innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku suke zuwa karɓar rawukan alhalin suna zaluntar kawukan su qalu mala'iku za su ce da su fi kuntum me kuke yi a wani yanayi kuka samu kanku qalu sai ka ji su kuma sun ce kunna mustada'afina fil ardi ai mun kasance masu rauni ne a banƙafa. shi yasa ba mu taɓuka komai ba shi yasa ba mu aikata komai na alkhairi ba shi yasa kuka zo kuka same mu a inda muke qalu sai mala'iku su ce da su alam takun ardullahi waqi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba yalwa ce gare ta ba dan me ba ku hijira a cikin ta ba idan a wani ofis din ba ka da damar taimakon addini dan me baka nemi canjin ofis ba idan ta wata fuskar kasuwancin ba ka da damar ka taimaki addinin ka dan me baka nemi sauyi ba idan a inda kake an kuntata ma an hana maka yancin addini dan me ba za ka bar wannan wajen ka tafi wani waje ba alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ubangiji yake fa ulaika to lalle waɗanda za su kasance cikin irin wannan hali gashi suna cikin wani yanayi ba su da damar su aikin addinin su ba su da damar su taimaki addinin su kuma sun dage sun zauna a wannan yanayi sun ki sun zaɓi sun ki su canja sun zaɓi su kasance a cikin wannan yanayin su ta hasarar addinin nasu waɗannan makomasu jahannama ita ce wutar jahannama wa sa'ad masira kuma ko shakka babu makoma ta yi muni da yawa za ka ji waɗanda suke complain malam a ma'aikatan mu sai lokacin sallah yayi sai a ce ba za a sake mu ba a ma'aikatan mu ba a ba mu damar yin addini a ma'aikatan mu ba kaza ba kaza dan me sai anan za ka yi aiki babu wajen aiki sai nan ba ka da wata hujja a wajen Allah subhanahu ta'ala ka ce wai ma'aikata kaza da nake aiki ba a ka mu je sallar juma'a shikenan sai ka daina sallar juma'a a ma'aikata kaza babu masallaci shikenan sai ka daina sallah sai ka dawo gida sai ka ta kare oba to kaga wannan hasara ce kenan ka fifita neman duniya ka akan lahirarka wa yake sai da wannan ma'aikatar za ka rayu me yasa sauran musulmi suke rayuwa a sauran ma'aikatu suke sallar su ba sai a ma'aikatar ka ba dan ne kai ba za ka fita daga wannan ma'aikatar ka tafi wata ba da haka ubangiji madaukakin sarki yana zargin waɗanda suke kasancewa irin wannan hali duk da cewa malamai suka ce ita wannan ayar asali ta sauka ne dangane da mutanen da suka ƙi fita daga makka su koma madina tare da annabi a lokacin da ya hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya masa izini ya fita daga makka ya koma madina ya yi hijira sai ya fita da da yawa daga cikin musulmi suka bi shi to amma waɗansu sai suka ƙi fita waɗansu dama a makka yan gata ne 'ya'yan manyan mutane ne sun musulunta su ba a cutar da su amma duk da haka ba a barin su su yi addinin yadda ya kamata kuma annabi ya koma madina ba su yi kara sun bi shi ba wanda bai kamata ba a ce annabi yana madina su kuma su zauna a maka ya zama wajibi ne a duk inda annabi yake a lokacin su neme shi su zauna tare da shi don su koyi addinin su amma sun suka ce irin waɗannan ajalin su ya rinka yi suna maka suka rinka mutuwa to sai Allah madaukakin sarki yake faɗar halin da za su kasance idan mala'iku sun zo ɗaukar ransu sai sun musu tambaya fi kuntum me kuke yi a makka alhalin annabi ya bar maka ya koma madina fi kuntum wata gudunmawa kuke bawa addinin ku a makka alhalin manzo Allah ya koma madina yana ta gina addini a can da shi da sauran sahabbai qalu sai su ce kunna a fil ardh ai mu na ne a ban kasa ai mu ba mu da dama ai mu kaza ai baba ne ba zai kyale mu ba qalu sai malaiku su ce da su alam takun ardullahi wasi'a idan a maka hana ku a madina ma an hana ku dole ne sai kun zauna a maka dole ne inda aka haife ka sai ka mutu a can ita kasa ta Allah ce inda kake da yancin addini nan ne garinka a matsayinka na musulmi ba ka cewa dole ni sai a gari kaza inda akwai wani garin da dole sai a shi musulmi zai rayu to da makka ce amma kaga makka da ta yi zafi ta yi kunci manzo Allah fita ya barta domin ba garin ake bautawa ba Allah ake bautawa duk inda za a samu yancin bautar Allah nan ake zuwa za Allah ya bar Makka ya koma Madina to da wannan shine abin da ayar take hakaitowa amma duk da cewa ayar tana da sababin sauka ba ka takaice ma'anar ta kace sai ga iya wancan za ta yi aiki dukkan wanda ya samu wata dama sai ya taimaki addini yaki in mala'iku suka zo daukar ransa sai sun maka wannan interview fima kuntum me kake yi har ka samu kanka a wannan yanayi mummuna baka taɓa sawa addinin ka komai ba ga ka ya kare an turo mu karɓar ka duk kuma uzurin da zaka ba su ba za su karba ba in ka faɗa amsar da za su ce da kai alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasar Allah ba su da yalwa dan me ba za ka fita ka nemo wata damar ba in ma'aikata kaza ta danne ka dan me ba za ka canja aiki ba in nau'in kasuwanci kaza yana hana ka addini dan me ba za ka canja ba to da duk wanda ya kasance cikin irin wannan yanayi wannan ita ce makomarsa ayar ta yi magana akan waɗansu hukunce hukunce da ya kamata mu sake bibita su a baya magana ta farko shine tawaffahumul mala'ikatu wannan ayar tana nuna cewa ba mala'ika ɗaya ne yake karɓar rai ba mala'iku ne da yawa domin kalmar mala'ikatu mala'iku kenan jam'i ne na almalaku malaku mala'ika daya amma mala'ikatu mala'iku da yawa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu kenan wannan ya nuna ba mala'ika ɗaya ne ke ɗaukar rai ba kamar yadda fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul an'am yake nuna haka hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun har in lokacin mutuwar ɗayan su ta yi sai ɗan aikan mu su zo su karɓi rayukan su su ko ɗan aikan namu ba su sakaci da aiki su ne mala'iku to ya za ka yi ka haɗa wannan ayar da ire-irenta waɗanda suke nuna mala'iku ne da yawa suke karɓar rai da kuma ayar cikin suratu sajada qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum qul kace da su yatawaffakum malakul mauti mala'ikan mutuwa kwaya ɗaya shi ke zuwa karɓar ranku allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi da ya karɓi rawukan naku a nan an ce mala'ika ɗaya amma cikin ire-iren waɗannan ayoyin kuma an ce mala'iku da yawa malamai suka ce babu cin karo cikin sauki za ka gano bakin zara yadda al'amarin yake shi kwamandan zuwa karɓar ran mala'ika ne kwaya ɗaya sunansa malakul mauti wasu suka yi ƙarya su ce sunansa azra'ilu ba wani mala'ika cikin mala'ikun Allah mai suna azra'ilu ƙaryar yahudawa ce a cikin abubuwan da suka rana na saura aka samo wannan suna amma babu wata aya ta qur'ani ko wani hadisi ingantacce da ce sunan mala'ika mutuwa azra'ilu mala'ikan mutuwa sunansa malakul mauti kuma tare da shi akwai sauran mala'iku waɗanda suke raka shi shi yasa wata aya ta ce shi kadai wata aya kuma ta ce suna da yawa a inda aka ce shi kadai dan shi ne shugaba a inda aka ce suna da yawa dan a nuna maka yana da yan rakiya da ka in kai haka sai ka fahimci ayoyin babu wani cin karo babu wani tufka da warwara a ciki mala'ikan mutuwa shine jagora sauran mala'iku kuma suna raka shi shine ma'anar innal ladina tawaffahumul mala'ikatu an gane ko to sannan kalmar kunna mustafa a fil abdi masu rauni mun kasance masu rauni a ban kasa raunin ne ko dai ya zamo su ce su makafi ne ko su ce su guragu ne ko kuma su ce suna da wata larura da za ta hana musu fita dan yin hijira ko kuma wata dama ta su taimaki addinin Allah a can baya Allah madaukakin sarki ya ce wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan wanda wannan sai ya nuna cewa cikin mustaba azina din nan ana iya samun me maza ana iya samun mata ana iya samun yara ana iya samun manya abdullahi dan abbas ya ce ni ina daga cikin mustaba azina na yara kamar yadda mahaifiyata lubabatu bintul harith tana daga cikin rauna na mustaba azina amma a mata kamar yadda imamul bukhari ya rawaito waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi musu uzuri ya ce irin waɗannan ko da ba su hijira ba ko da ba su yi wata taka rawar gani ba wajen taimakon addini su suna da uzuri domin an san mata suna da rauni sannan kuma an san a cikin yarinta akwai rauni sannan kuma an san cikin manya ma akwai masu rauni kamar tsofaffi kamar makafi kamar guragu da sauransu da ka dai illal mustafa fina Allah madaukakin sarki ce kadai wanda za mu kyale wanda mala'ikun mutuwa in sun zo ba za su yi masa wannan interview ba kuma in ya kasa amsa ba za su azabtar da shi ba sai dai fa in mai rauni ne min ar-rijal cikin manyan maza wan nisa'i da manyan mata wal ne da yara kanana malamai suka ce me yasa aka sa yara kanana anan aka ba su uzuri ai da man yara kanana alƙalami bai haukansu ba me hikimar ambatan su anan waɗansu malamai suka ce kawai dai an ambace su ne cikin masu rauni amma ba wai dan su daman alƙalami ya hau kansu ba domin yaro in dai yana karami bai balaga ba duk sallar da zai yi babu lada kuma dukkanin alhakin da zai yi babu zunubi abin da nake nufi da babu lada shi gare shi amma idan babansa ne ya taho da shi masallaci ya sa ya sallah to ladan na baban ne idan kai ne saboda wadata za tafi aikin hajji sai kai wa duk 'ya'yanka biza kuka tafi tare suna yara kanana duk in sun je sun yi aikin hajji ba lada har yanzu Allah yana bin su hajjin farilla har yanzu ba su sauke farilla hajji ba amma kai ne kake da ladan wannan ɗawainiyar da kai musu amma su kan aikin hajji yana nan yana jiran su in sun samu wadata hadisi ya tafi sahih bukhari lokacin da annabi ya taho daga madina zai zo hajjatul wada'i hajjin da ya a rayuwarsa kwaya daya wanda daga shi kuma bai sake ba yana tafiya mutane na ƙauyuka suna ta ɓarkowa suna tahowa sun ji annabi zai zo aikin hajji waɗanda suka musulunta a ƙauyukan maka su ma sai tahowa suke yi yana zuwa wani waje gab da shiga makka sai ga waɗansu mutane sai suka ci karo da tawagar annabi da tawagar su aka yi fuska da fuska sai waɗannan mutane Manzala ya tambaye su yace manil qaum suwaye waɗannan daga wata kabila daga wani ƙauye sai suka ce min khasam yan kabilar khasam ne sai wata mata daga cikin mutanen ita ma sai ta ce wa man anta kai kuma mai tambayan mu kai waye tunda ba zamani bane na jarida ba zamani bane na talabijin ballanta na ce an yada annabin kowa ya gan shi ba su ma san shi ba sai ta ce ana rasulullahi sai ce ana rasulun ni kam ni ne manzon Allah farin gani dan Abdullahi kila shi kike ta so ki je ki gani dan haka ni ne gani nan sai manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama ya gabatar da kansa sai ta sauri a lokacin akwai wani ɗanta ɗan ƙarami da ta taho da shi aikin haji sai ta ɗaga shi ta ce ali haza hajjun yanzu wannan yaron ɗan ƙarami da zan tafi da shi makka mu yi ɗawafi mai sa'ayi in yayi yana da ladan haji sai manzo Allah ya ce na'am walakil ajr hajjin yayi amma ladan naki ne ba nasa ba ne, shi kan yanzu har in ya girma ya samu wadata to kuma sai ya je yayi aikin haji nasa da haka da yawa zaka ga iyaye suna yin irin wannan hidima musamman waɗanda Allah ya ba su wadata sai a tafi da yara ƙanana a tafi aikin haji a tafi umara a yi kaza a yi kaza har yanzu hajji tana nan a kansu umara tana nan a kansu kai dai ka samu ladan kai musu ɗawainiya ka tafi da su idan sun yi sallah a harami ladan naka ne in sun yi zikiri ladan naka ne amma su kan tukuna alhaki bai hau su ba zunubi kuma bai kama su ba to da haka anan da aka ce wal wildani da yara kanana kawai an sa su ne cikin rauna na ba wai dan su asali magana ta shafe su bane ba ubangiji ya yace la yastati'una hilatan wadanda ba su da karfi kalmar hila wasu malamai sun fassara ta da kowa wasu sun fassara ta da ba su da yadda suka iya ba su da wata dabara ta su fita daga makka su koma madina wala ya yahtaduna sabila kai in ma an fito da su din an ce ku tafi ba su san inda hanyar take ba to irin waɗannan an musu uzuri ko da ajalinsu ya cin musu suna maka mala'iku idan sun zo ba za su yi musu waccan tambaya ta kura ba ba za su yi musu waccan interview ba kuma ba za su yi musu azaba ba Bangiji ya ce fa ulaika irin waɗannan masu raunin min ar-rijali wan nisa'i wal wildad asallahu an ya'fu anhu sai ya rage Allah ya yafe musu da kalmar asa da kalmar la'alla a larabci tana nuna yiwu amma malamai suka ce banda a larabcin qur'ani in dai Allah ya ce asa a qur'ani to shi ba yana nufin yiwu ba ma'ana tabbas zai asa wala alla min Allah wajiba kamar yadda Imam Qatada ya faɗa yace in dai asa a maganar Allah ta zo in dai la'alla a maganar Allah ta zo to ba tana nufin probability ba kamar yadda kake a larabci anan tana nufin tabbas asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru tabbas Allah zai kame makircin kafirai asallahu an tuba alaihim tabbas Allah zai ji kansu la ta dari da Allah su yuhdisu ba'da zalika amran tabbas Allah zai haifar da wani al'amari bayan haka daka in dai a cikin maganar Allah ce ko la Allah cikin maganar Allah ce to ba tana nufin a ko a'a ba zai yi ko ba zai yi ba tana nufin tabbas zai yi da ka asallahu an tuba ayya afu anhum tabbas Allah zai yafe muku wa kana Allahu afuwan ghafura lalle Allah ya kasance mai yafiya lallai Allah ya kasance mai gafara na'am ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله Ubangiji ya ce wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira dan taimakon addinin Allah ya ji fil ardi muragaman kasiran wasa'a zai samu madadin abin da ya bari a ban kasa mai yawa sannan kuma zai samu yalwar arziki idan wani aiki ne ya takura ka ya hana maka yancin addini sai ka bar shi to Allah zai mayar maka da wanda ya fi shi in dai dan Allah ka bar shi idan wani gari ne ya yi maka kunci ba ka da yancin addinin ka a cikinsa sai ka bar shi dan Allah dan ka je ka samu wata dama ka kai yancin addinin ka a inda ake ba da yancin addinin sai ka tafi to Allah zai mayar maka duk abin da ka rasa in wani nau'in kasuwanci ne kake yi ga riba amma tare da haka akwai zalunci akwai cin riba sai ka bar shi dan Allah ka nemi wani kasuwancin to sai Allah ya sa arzikinka a can kuma ya yalwata maka da ta ka'ida ita ce in kai wa Allah madaukakin sarki kishi in kai wa Allah madaukakin sarki biyayya to shi kuma Allah madaukakin sarki baya kuntata wa bawansa domin ya ce inna la nubi'u ajra man ahsana amala mu kan ba ma tauye sakamakon wanda ya mana kyakkyawan aiki dukkan wanda ya kyautata za mu kyautata masa dukkan kuma wanda ya munana to za mu ba shi mummunan sakamako daidai da nasa don haka kada mu ɗauka cewa don muna wani aiki aikin da muna samun kunci a cikinsa an hana mana damar mu addinin mu a cikinsa amma ganin muna samun kuɗi sai muka ki bari don in mun bari to ina za mu samu wani aikin makamancinsa in kai haka ta jahilci Allah subhanahu wataala da dabara ce ta baka wannan aikin mutum nawa suka yi interview kai aka ɗauke ka iyawarka ce da ka. Allah ya baka haka ne don ya jarraba ka ya ga shi shi yayi maka alkhairi kai kuma za ka yi maka shi ya baka dama to kai kuma yanzu ga kishinsa ya yi kishinka kai za ka yi ka idan kai kai wa Allah kishi to Allah madaukakin sarki ya fi kowa cika alkawari da ka yace wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira dan taimakon addinin Allah a nan malamai suka ce hijira ba shine kadai ka bar gari zuwa gari ba domin hijira da man nau'ukan ta guda uku ne akwai ta kaurace gari zuwa gari garin da aka hana ka damar addini zuwa wanda aka baka damar addini ka kaurace aiki zuwa aiki aikin da baka da damar addini da aikin da kake da damar addini ka kaurace miyagun abokai zuwa kyawawan abokai abokan da suke sa ta aikin asha ka rabu da su ka koma ga abokan da za su taimaka maka wajen aikin alkhairi to wannan duk yana daga cikin ma'anar hijira kuma duk wannan aya ta kunsa kada a ce hijira kawai shine mutum ya bar gari zuwa gari a wannan nau'in ne daga cikin nau'ukan hijira ka bar aikin sako zuwa aikin da'a wannan ma hijira ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu yana daga cikin ma'anar hijira mutum ya kaurace wa ayyukan da Allah madaukakin sarki ya hana ya koma yin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi umarni wannan ma hijira ce to da haka duk wanda ya yi hijiran nan da dukkan nau'ukanta ko wacce ya samu kansa a cikin ta yake da bukatar yin ta sai ya ta dan Allah yajid fil ardi muragaman zai samu madadi na abin da ya bari makwafin abin da ya rasa duk abin da ka baro a can kana ganin kamar ba za ka samu ba shedan yana nuna maka in fa ka bar wancan ta rabu da wancan kenan to Allah yake zan baka mafi yawan wanda ka rasa kuma zan yalwata maka cikin rayuwa Shi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa zai samu madadin abin da ya bari dan Allah dan bin Allah dan yi wa Allah da'a zai samu makwafin kishiyar haka na alkhairi mai yawa kuma zai samu yalwar arziki wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah thumma yudrikuhu al-maut sai mutuwa ta riske shi a hanya bai isa ba faqad waqa ajruhu ala Allah hakika wannan ladansa ya hau kan Allah Allah zai biya shi ladansa wannan ya faru ne wasu da yawa daga cikin sahabbai tsofaffi da suka ji waccan ayar innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim da suna zaune a makka duk da cewa Allah ya yace musu Allah ya ɗauke musu amma suka ce ina tun da dai mala'iku za su zo su tuhume mu a lokacin mutuwa duk da mu an ce ban mu amma gwanda mu mutu anan mu je mu tarar da manzo Allah mu mutu a can da yawa waɗansu su a kujerar turawa ma aka fito da su aka ɗora su akan hanyar makka a hanyar madina da haka ana turo su ana turo su wasu suna rarrafowa suna rarrafowa wasu kan su yi wata tafiya mai nau'i nisa wahalar tafiya ta sa suka mummuta a hanya wasu kuma sai da suka iso madina suna kallo sahabbai suna kallon su amma Allah bai kaddara za su haɗu ba ajali ya sauka a gare su da haka Allah yake duk wanda suka yi wannan bajinta suka bi umarnin Allah amma ba su kai ga ida umarnin ba sai mutuwa ta sauka gare su to lada cikakke Allah zai ba su yanzu a wajen Allah suna da cikakken ladan hijira a wajen Allah duk wani abin da muhajir zai samu su ma suna da shi shine fa kal waqa ajruhu Allah haqiqa ladan wannan cikakke ya hau ya hau kan Allah Allah madaukakin sarki zai ba su ladan cikakke wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara lallai Allah madaukakin sarki ya kasance mai rahama wannan ayar ce take nuna cewa lallai hijira da dukkan wani aikin addini yana da bukatar kyakkyawan niyya domin in baka kyautata niyya ba ba za ka samu ladan ba ko da Allah ne ya ce a yi ko da manzo Allah ya nuna yadda za a yi amma da ka tashi sai kai dan wani Allah to baka da lada a wajen Allah kai aikin baban giwa domin ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi mana da niyyar dan Allah da niyyar koyi da manzon Allah kamar yadda hadisi cikin sahih al-bukhari da muslim ya faɗa manzon Allah yake fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينسيها فهجرته إلى ما هاجر إليه duk wanda ya yi aikin Allah kuma dan Allah ya yi aikin Allah bisa ga koyin manzon Allah to ko shakka babu yana da cikakken ladan sa a wajen Allah dama wannan shine ya sharadi guda uku na karba aiki ya zama Allah ne ya ce ayi ba wai gaban kanka kake yi ba ba wai garin ku kawai ka tashi kaga ana yi ba a'a waye ce ayi Allah da ya ce ayi ya ya ce ayi wannan kuma sai ka tuntuɓi manzon Allah shi zai gaya maka yadda Allah ya ce ayi domin shine wanda Allah ya saukar masa da littafi dan ya koya wa mutane ne Allah yake nufi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da littafi dan kai wa mutane bayanin me muke nufi dan kowa ya shiga taitayin sa da idan ya zama kai bisa ga koyin manzon Allah to kuma kayi bisa ga ikhlasi dan Allah ɗin dan neman ladan Allah ɗin to shine sai ka kula dan aikin amma in ka kasance ba dan haka kai ba ko da aikin na Allah ne ko da kai koyi da manzo Allah ba za ka samu ladan ba shi yasa sau da dama mutane za su haɗu a masallaci guda a sahu guda su yi sallah wani sallar ta kwace shi wani kuma sallar ba za ta na masa komai ba saboda wani sa ba dan Allah ya zo ba wani kuma sallarsa dan Allah ya zo aiki ɗaya suka yi amma niyya ta bambanta su wancan ya samu lada wancan kuma yi hasara na'am ila وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض إذا كنت فيها أبا كفى فليس عليكم جناح باب ليس جريكم أن تقصروا من الصلاة في كفر صلى ma'ana a halin tafiya na daga cikin sauƙin Allah da rangwamansa ya sanya wa mutane sauƙi cikin salloli ta yadda za su yi kasaru sai dai malamai suka ce kasaru iri biyu ne akwai kasarul kaifiya akwai kasarul kammiya kasarul kaifiya shine ya zama cewa sallah ka yi ta ba yadda aka saba yin ta ba saboda wani uzuri saboda wani yanayi yana daga cikin yadda aka saba yin sallah za ka yi kabbara harama bayan ka kalli alƙibla za ka yi karatun fatiha kai sura ka yi ruku'u ka dago ka tsaya ka yi sujada ka dawo ka zauna ka sake yi to amma akwai wani yanayin da za ka yi sallah kwata kwata babu ruku'u a ciki kwata kwata babu sujada a ciki kawai sai dai ka yi ta a tsaye to kaga wannan ma kafaru ne shi kafaru ne ba wai na an rage maka adadin raka'o'in ba daga hudu sun dawo biyu ba haka ba shi kan yanzu wasu ayyukan cikin sallan aka ciccire maka saboda wani yanayi da ka samu kanka a ciki wannan shi ake kira da kasrul kaifiya kasrul kaifiya ba kasrul kamiyya ba kasarul kamiyya ku shine a rage maka adadin raka'o'in mai hudu ta dawo biyu to da haka waɗannan kasarun guda biyu duk sun tabbata a cikin shari'a sai dai kasarun farko da muka faɗa na cire wasu ayyuka daga sallah to shine nassun qur'ani ya tabbatar da shi shi kuma cire sharaɗinsa shine sai a halin tsoro amma shi ko kasaru na a rage masa adadin raka'o'in sallah hudu su dawo biyu to wannan babu shi a cikin qur'ani amma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da shi shi kuma sharadin sa ɗaya ne kai tafiya ba sharadin sa bane tsoro bambancin shine wancan adadin wannan adadin rakawai aka rage wancan kuma ba a rage adadin rakawai ba amma an ciccire wasu ayyuka saboda ba zai yi a yi su ba ta yi ma a rage ma adadin raka'ar a wani lokaci to sannan dalilin da yasa ake wancan tsoro ko a zaman gida ka samu kanka cikin halin tsoro za ka iya yin irin wancan kasarin na ka ciccire wa sallah wasu ayyuka ba zai yi ba in yi ruku'u saboda ina cikin tsoro in nayi ruku'u wani zai faɗo min ba zai yi ba in yi sujada ina cikin tsoro in nayi sujada wani zai kawo min hari to da an ɗauke maka sujada sai ka yi sallah a tsaye a duk yanayin da ka samu kanka shin a tsaye a waje daya ko kana kai kawo dan ba wa kanka kariya ka kalli gabas ko baka kalli gabas ba kama wannan kasar kuwa sharaɗinsa ba shi bane tsoro sharaɗinsa shine tafiya kuma shi a ciki za ka yi ruku'u cikakke za ka yi sujada cikakke kawai adadin rakawoyin aka rage maka daga hudu suka dawo biyu dan haka ubangiji ce wa idza darabtum fil ardi idan kuna tafiya a ban kasa falaysa alaikum junahum babu laifi gare ku an taqfuru min as-salati ku takaice sallaku ku canja mata yanayi ku yi ta yadda ya samu ba yadda asalin aka wajabta muku ba amma fa da sharadin in khiftum in kuna halin tsoro kenan sharadin sai ana cikin halin tsoro tsoron ne an kuma kumul na kafaru kada kafirai su kawo muku hari kada kafirai su auko muku malamai suka ce abin da sa aka ce haka saboda a wancan lokaci lokaci ne na tsananin yaki tsananin fargaba tsakanin annabi da dukkan kafiran da suka tashi a tsakiya kafiran makka kafiran yahudawa kafiran nasara munafukan madina da haka in kuna cikin halin tsoro lokacin sallah yayi ba za ku ce ba za ku yi sallah ba amma ku yi ta ta yadda ba za ku ta ba ku yi ta ta yadda ba kuna cikin sallah ta yi eh, ruku'u wani zai zo ya dirma ma dundu ya ƙara sata ba an gane ko waɗansu malamai suka ce ba kuma dole yanzu sai da irin wannan tsoron ba yanzu kan ta yi irin wannan tsoron babu shi a wasu yankunan daga cikin yankuna amma tare da haka akwai tsoron yan fashi da makami kana cikin tafiya a mota in an tsaya a hanya kila waje ne wanda ba a tsayawa ko ana tsoron yan fashi da makami ko ana tsoron wani naman dawa ko waje ne wanda bai kamata a tsaya ba akwai tsoro ba ka cewa bari in bar sallah har lokacin ta ya wuce sai ka yi ta a yadda ta samu a cikin tsoro ba dole sai ka cika ta kamar yadda ake cika sallah a halin zaman lafiya da zaman gida ba da ka dai halin tsoro abu ne wanda yake sa Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa wa bayinsa waɗansu abubuwa na ibada a canja su daga yadda ake yin sa asali ubangiji ce innal kafirina lallai ku sani kafirai kanu lakum aduwwan mubina sun kasance makiya a bayyana a gare ku domin har suna kokarin su shaci lokacin da kuke sallah su auko muku dan haka wannan yasa Allah madaukakin sarki ya ce sallar in a halin tsoro ne to kar a saki jiki a yi ta yadda ya sawwaka dan haka hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad daga Ya'la ibn Umayya Yala ɗan dan umayya Allah ya kara masa yadda ce sa'altu umar ibn al-khattab wa qultu na tambayi sayyidina umar dan kabbab nake cewa da shi faɗin Allah fa alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wannan ayar suna magana akan kasarun sallah amma fa da sharadin sai a halin tsoro sai shi wannan tabi'i yake tambaye Na'umar Umar ce aya tana magana akan kasaru kuma ta nuna sai a halin tsoro wa kad ammana Allahu nasa kuma yanzu Allah ya ba wa mutane aminci yanzu babu halin tsoron yanzu ana zaman lafiya to shin kenan yanzu babu kasaru domin waɗansu sun ɗauki wannan kasarun cikin wannan aya da cewa shine kasarun matafi da aka sai suka ce kenan kafarun matafi ba kawai tafiya ke sa a yi ba har da tsoro in dai kai tafiya ba ka tsoro ba za ka yi kafar ba sai dai in tafiyar ka akwai tsoro a ciki to shi ne za ka yi kafaru to sai sa da yawa daga cikin wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai abin ya rikitar da su saboda zahirin ayar yana nuna kafaru sai da tsoro sai kuma suka ɗauki kafarun akan kasaru ne na tafiya alhalin kuma wannan kasaru ne na zaman gida ko na tafiya sharaɗinsa dai kawai a zama cikin halin tsoro da haka ba kasar bane ba na rage adadi kasar ne na canja yanayin sallah da haka yazo ya tambayi na, Umar ce aya ta ce ba za mu kasar ba sai muna cikin tsoro to yanzu kuma Allah ya ba mu kwanciyar hankali yaya kenan fa qala li Umar radiyallahu anhu ya ala dan umayya yake sai na, Umar da kansa Allah ya kara masa yadda yace da ni ajibtu mimma ajibta minhu ni ma irin wannan matsalar ta faru gare ni na shiga cikin tunani da damuwa irin yadda ka shiga dangane da sha'anin ayan nan da farko ban fahimce ta ba fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me take nufi shin tana nufin kasarun matafiyi ba zai yi ba sai in tafiyar akwai tsoro akwai fargaba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a sadaqatun tasaddaqa biha alaikum faqbalu sadaqatahu ita kasaru na tafiya ba sai da tsoro ba wata sadaka ce ta daban Allah ya baku ku karbi sadaka Allah da haka akwai bambanci tsakanin kasarun matafi da kuma kasaru na wanda yake cikin halin tsoro wancan daban wannan kuma daban da haka wannan ana magana ne akan kasaru a halin tsoro wanda shine a yi sallah gwargwadon yadda hali ya kama gwargwadon yadda aka samu dama al-imam abubakar ibn abi shayba ya rawaito hadisi daga abi hanzala al-hazza abi hanzala yake cewa sa'al ibn umar an salati safari na tambayi abdullahi dan umar dangane da sallar da matafi yake yi me raka'a biyu a me raka'a hudu ma'ana a rage me raka'a hudu ta dawo raka'a biyu a halin tafiya fa qala sai sayyidina abdullahi dan umar yake raka'atani farai kuwa sallar matafiyi raka'a biyu ke kasaru ga me raka'a hudu فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سنتي تو كما مي معنى فدن الله cikin ayar in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai in kun ji tsoron kafirai za su auko muku hannu Aminu na yanzu ko za mu cikin aminci sai yace sunnatu rasulillahi ita ummata matafiyi ya zo ne cikin hadisai bai zo ba cikin alkur'ani shi ko duk abin da ya tabbata da nassin qur'ani daidai yake da wanda ya tabbata da nassin hadisi ingantacce ba ka cewa kadai sai abin da qur'ani ya faɗa shi zan aikata wanda hadisi ya faɗa ba ruwana da shi to wannan ba addini bane ba domin abu guda biyu Allah ya bamu ya bamu qur'ani kuma ya bamu hadisan annabi da yawan hukunce hukunce Allah bai faɗe su a qur'ani ba sai ya bar annabi ya gaya mana cikin hadisi kuma Allah ne ya wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya faɗa son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha a wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito daga Anas Anas dan Malik yace kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min al-Madinati ila Makka mun fita tare daga da Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Madina zuwa garin Makka fa kana yusalli raka'ataini raka'ataini manzo Allah yake sallah raka'a bi bi bi bi kasar kenan hatta raja'ana ila al-madina har sai da muka dawo madina qultu Anas yace ko mai ruwaya yake tambayar Anas aqamtum bi makkah shay'an shin kun dade a garin makkah kana sai Anas yace aqamna biha ashara kwanan mu goma amma duk da haka annabi yana ta kafaru ina masu cewa kasar in ta wuce kwana hudu sai a daina ko kwana uku kaga wannan ba nasin hadisi bane ba wannan fatawa ce ta wasu daga cikin malaman fiqh amma aikin annabi ya nuna kafaru ba ta da iyaka in shekara za ka yi a inda ka je kunta za ka yi ta ka, in shekara goma za ka yi ta ka, har sai ka gama ka dawo garin ku in dai da sunan bakunta ka je amma in ka yi hijira ne ka bar nan ka koma can dirshin jar to ka zama dan gari a can sai kai ta cika sallah amma matukar ka je ne da nufin za ka dawo to ko kwana nawa za ka yi ta ka. a wani hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Harisa dan Wahabul Quzai yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam az-zuhr wal asr bi akthar ma kana an-nas wa amanahu rak'atayn nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sallar azhar da al'azhar amina inda mutane suka fi yawa kuma suka fi samun kwanciyar hankali amma duk da haka Annabi raka'a biyu yake kenan wannan magana ce ta kasarun matafi ba kasarun wanda yake cikin halin tsoro ba wanda shi muke magana a cikin aya da haka ubangiji ya ce in kuntum an yirtuna kum allazina kabaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina na wa idha kuntum fihim طائفة منهم فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون يَتَلَاوْنَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جناء عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا Ubangiji ya ce wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su ana nufin Annabi sallallahu alaihi wa sallam lallai idan ya kasance tare da sojojinsa tare da rundunar musulmai kuma ana cikin halin tsoro sai lokacin sallah yayi kada a jinkirta sallah sai Allah ya ce fa aqamta lahum as-salah ka tsayar musu da sallah lallai ka umarce su da yinta saboda matukar muhimmancin ta tsoro baya sa a fasa yinta. an gane ko wadansu malamai suka ce wannan umarni annabi kadai ya shafa yanzu kan sallar tsoro ta tashi daga aiki an daina ta suka ce domin Allah ya ce wa idza kunta fihim sai in kana cikin su kenan yanzu baya cikin mu yanzu yayi kaura ya koma garamar Allah kenan yanzu ayar ba ta aiki amma waɗansu malamai suka ce a'a ainihi aya tana magana ne da annabi amma a lokacin da baya nan to gabanin musulmi su za su ɗauki matsayinsa daidai da faɗin Allah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim karɓi zakka daga dukiyarsu ka tsarkake su ka musu addu'a kyakkyawa a lokacin da suka kawo zakka shin yanzu sai mu ce tunda annabi baya nan kar a karɓi zakka a'a dan haka dukkan wata aya da take magana da cewa annabi yi kaza to in baya nan yanzu shugabannin musulmi su suke hawa matsayinsa dan haka duk shugaban da ya samu kansa tare da al'ummar musulmi a cikin halin tsoro lokacin sallah yayi ba zai kyale mutane ba za su yi sallah ba a'a sai ya shige gaba ya jagorance su sai ai sallah shine wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as salah in ta kasance a tare da su lokacin sallah yayi gashi kuna cikin halin tsoro lalle ka jagorance su ka tsaya musu da sallah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak sai ka kasa mutane gida biyu kaso na farko su zo su yi sahu tare da kai su yi sallah tare da kai su tsaya a bayanka da sharaɗin waliya aku zo aslihatahum su riƙe makamansu a hannunsu domin ba sallah bace ta kwanciyar hankali ba sallah bace ta zaman lafiya fa idza sajadu idan su waɗannan kaso na farko da suka zo suka yi sahu tare da kai kuka yi sujada tare to fal yakunu min wara'ikum sai waɗancan su kuma waɗanda ba su shigo sallah tare da kai ba su kuma su tsaya a tsaye a baya suna yi muku gadi suna lura da ku an gane ku? wal ta'ti ta'ifatun ukra lam yusallu idan bayan an gama sujada an ɗago to su kuma waɗancan waɗanda suka yi gadi ɗazu lokacin da ake sujada ba su taho sallah ba sai ai canji yanzu wannan sahun farko sai su koma baya sai su je su kuma su tsaya su gadi su kuma waɗannan sai su zo su shiga sahu sai su ma sai a ɗaya da su ina fata an fahimta za a kasa za a kasa mutane gida biyu kasan farko su tsaya tare da liman ya yi musu raka'a ɗaya kwal idan an yi sujada su wa'ancan ba sallah suke ba amma suna tsaye da makamai suna gadi idan bayan an gama sujada ta garka a daya nan wasu malamai suka ce shi liman sai ya tashi ya tsaya a tsaye su kuma waɗannan da aka yi sallar a farko da su sai su tashi su ci ko sallar su isu su kadai kowa ya kika tasa suna gamawa sai su tafi su karɓi makami su kuma waɗancan sai su zo suna yin sahu shi kuma liman zai gane cewa sun yi sahu ko su yi masa wata alamar cewa yanzu sun shigo sahu su ma sai ya sallar raka a ɗaya da su yanzu ya zama kowa ya samu sallar raka a ɗaya da liman a nan sallar dole a haƙura a bata haka raka'a biyu ko ma raka'a nawa ce haka za a bata. in ma azhar shine raka'a hudu a yi ta haka in ma la'asar shine raka'a hudu a yi ta haka in ma magariba shine uku a yi ta haka amma idan asuba ce to shikenan an yi biyu ka san farko sun yi raka'a ɗaya da liman sun cika wa kansu ka so na biyu su ma sun zo sun samu raka'a ɗaya da liman zai yi sallama su ma su tashi ciko wa kansu a wani hadisin ma na Abdullahi dan Abbas yace idan tsoro yayi tsoro sallah tana komawa raka'a ɗaya ne tak duk sallolin sai a rage su sai su koma raka'a ɗaya kuma raka'a ɗaya in zai yi ayi a tsaye ayi a tsaye in ba zai yi ba a tsaye in kana tsaye za a harbo ka to sai ka kwanta ka yi ta a kwance kwance soja in sai a zaune ayi ta a zaune gwargwadon yadda ya samu ubangiji ya ce fa in kiftum farijalan aw rukbanan in kuna cikin halin tsoro ba zai yi sallah ta yi a tsaye ba to a yi ta ana guje-guje ana tafiya gwargwadon yadda ya samu me wannan yake nuna wa mahimmancin sallah ko a halin yaƙi a lokacin da ake neman ranka ba a barin sallah amma yau wani ya ci ya ƙoshi tuwo ya masa karo ya ki sallah wani ya kwana cikin esan Allah da kwanciyar hankali da ni'ima ya ƙi ya tashi ya masa sallah a cikin halin yaƙi ma Allah bai ce a bar sallah ba domin me yo me bambanci tsakanin musulmi da kafiri sa kaya wani arnan in ya karya hula ka isa ka iya karinsa ai ba hula bace sallah wani arnan in ya karin magana kai ka isa ka kamo su a yare ko ma wani yare kake ji kake takama da shi wanda ba musulmi ba zai iya funka iya amma kadai bambancin ka da shi shine sallah shine manzo Allah yake al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-sala kadai fa abin da ke bambance mu da su shine sallah yanzu ka kalli kafiran kasar larabawa in ka gansu ma sai ka ce su shiga ka dauka wasu manyan limamai ne Don sun iya shigar musulmi suna yaren musulunci suna yaren qur'ani suna kaza suna kaza amma kafirai ne da haka annabi ce kadai abin da ke bambance musulmi da wanda ba musulmi ba shi ne sallah duk wanda ya daina yin ta daga cikin mu fa ya zama dan cikin su faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya daina sallah ya kafirta da haka malamai suka ce wannan ayar tana nuna matukar mahimmancin sallah matukar mutum yana da hankalinsa a jikinsa ba a sauke masa sallah ba kadai halin da kake shiga a dauke maka sallah shine ya zama baka da hankali in baka da hankali to ba maganar sallah rashin hankalin nan na hauka ne a rashin hankali ne na larura za a yi maka operation sai aka yi maka allurar da zaka dade kana bacci salloli suka wuce an dauke maka sallah domin baka da hankali ubangiji yana magana ne da masu hankali baya magana da marasa hankali kai ku a wannan yanayi kana cikin yanayi na rashin hankali hukuncin ka daidai da na marasa hankali da haka babu magana sallah a tare da kai amma in dai da sallah to ko an in dai da hankali ko ana ha maza ha mata sai an yi sallah da haka ubangiji madaukakin sarki yace wal ta'ati ta'ifatun ukra sai sauran su zo lam yusallu ma aka wanda ba su sallah da farko tare da kai ba fal yusallu ma aka su ma su zo su samu wani bangare na sallah tare da kai wal ya'khudhu hidrahum su rikita marasu wa aslihatahum da makamansu a hannunsu ana sallah ga makami a hannu saboda me Allah yake haka waddan ta kafaru dan kafirai sun tsana muku tarko jira suke yi ku shiga sallah su afko muku domin yadda al'amarin ya faru shine wata rana ana yaƙi tsakanin musulmi da kafirai sai kafirai suka ce mu tsagaita wutar yaƙi mu jira su lokacin sallar su ya kusa mu bari sai suna sallah sai mu faɗa musu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su sani ba kawai sai mala'ika jibril ya zo ya ce to Allah ya ce in gaya maka abin da yasa kaga sun tsagaita da wutar yaki ba wai ba sun janye ba ne ba wai sun yi nasara a kansu ba ne tana muku tarko suka jira suke ku shiga sallah to take sai Allah ya bada ga samfurin yadda za a yi sallah su sun gama tara karfin su suna jiran a shiga sallah su fado sai suka ga sallah ta canza Ga gashi wasu suna sallah ba a daidai na ba domin dan ita ake yakin dan me za a bar sallah dan yaki dan me ake yakin dan a tabbatar da sallah dan waɗanda ba su sallah su karɓi sallah dan shi ake yin yaki Don waɗanda aka hana sallah su samu yancin sallah don shi ake yin yaƙi, amma ba a yaƙi don wata manufa a musulunci sai wannan ko a kyale ka kai sallaka ko kuma don ka gayyato wani shi ma ya shiga sallah da haka tun daga nan sai kafare suka shiga taita yanzu suka ce lallai wannan mutumin ba za mu saba iyawa da shi ba sai dai mu sallama masa domin ga inda muke ganin za mu samu lagonsa mu make shi amma mun kasa samun lago ubangiji ya ce waddan ladina kafaru kafare sun ci burin law taghfuluna an afniyatikum ina ma a ce ku aje makaman ku ku shiga sallah wa tukun ku kyale kayanku ku tafi sallah fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su kawo muka hari mai sari ɗaya kwale su afko muku su muku kisan tare dangi ubangiji ce wala junaha alaikum amma fa babu laifi gare ku in kana bikum azan min matsari idan ruwan sama ya matsa muku ai aukuntum marada ko kuma cuta ta same ku an taba'u asliyatakum ba laifi ku irin wannan sallah ta tsoro amma ba tare da kun dauki makamin ku ba domin akwai lokacin da makamin zai yi nauyi ruwan sama ba zai bari ka rike shi ba ko makamin in ruwa ya taba shi zai iya lalacewa an gane ko ko kuma ga rashin lafiya ba za ka iya ɗaukan makamin ba kuma kana cikin halin tsoro kuma lokacin sallah yayi to a nan ne aka yadda kai sallar babu makami a hannunka amma matukar kana cikin halin tsoro kana da lafiyar lafiyarka ruwan sama bai hana ka ba za a iya kawo ma hari to in za ka yi sallah da makaminka a hannunka da haka ubangiji madaukakin sarki ce in ku akwai wani uzuri to ba laifi in kun aje makami amma wa ku kuhu hizrakum ku rika ka tsantsan ku rinka yin sallah kuna waige waige duk inda kuka ji motsi ku motsa a gane ko in ka ji an ce ai sallah a tara hankali a kalli wajen sujada ai zaman lafiya ne ya kawo haka amma in ka ji kaya kaya ai sai ka motsa ko da sallah kake yi kuwa da ta Allah ce wa kubu hijrakum ku riki damaraku ku zauna cikin shirin ku inna Allah adda lil kafirin azaban muhina lalle Allah ya tanadar wa kafirai azaba wacce take ta wulakanci malamai sun ambaci nau'ukan sallar tsoro iri-iri wanda wasu malamai suka ce adadin su ya kai adadi 26 in abokan gaba sun zo muku ta gabas akwai samfurin sallar da za ku yi in kuma ta yamma suka zo akwai samfurin sallar da za ku yi idan sun karkasu sun sa ku a tsakiya gabas da yamma da arewa akwai samfurin sallar da za ku yi akwai sallar da zai yi a yi ta ana ruku'u ana sujada amma ba a waje ɗaya ba ana tafiya akwai wacce babu sujada babu ruku'u a tsaye kawai fa in fari jalan, in kuma wuta ta yi wuta wata ma sai a kan abin hawa auru kubanan wannan da yake nuna mana cewa ba karamin ni'ima Allah madaukakin sarki yake wa bayi ba da zaman lafiya sai da zaman lafiya kake iya sallaka cikin kwanciyar hankali da ka tafi kowa fata da burin a zauna lafiya kai musulmi domin sallar da kake takama da ita ita ce jarinka a wajen Allah in babu zaman lafiya ba za ta yi ba kana ji kana gani sai ta gagara ubangiji ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya ubangiji ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah dukkan fitinar da ta dame mu Allah kai mana maganin ta Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmi a duk inda suke Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke za mu dakata a nan saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi idan mutum ya tarar da liman ya ɗago daga zaman tahiyar farko ya samu raka'a biyan karshe kenan idan ya tashi zai cika raka'a biyu a ƙarshe zai karanta fatiha ne da sura ko fatiha kawai zai karanta na gode Allah ya saka wa malam da alkhairi idan mutum ya samu yanayi a ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi ya samu raka'o'i biyun farko a sallah ko biyun karshe kai a sallah tare da liman yanzu zai zai ci ko biyu na karshe wanda shi bai samu ba ba nan malamai sun yi maganganu guda biyu maganar da ta fi inganci shine ya kawo fatiha kadai babu sura kuma yayi karatunsa a boye duk da cewa waɗansu malamai sun ce zai kawo fatiha ya kawo sura kuma ya karatu a bayyane dalilin da yasa malamai suka yi shi shine lafazin hadisai da ya zo da cewa faƙabu faƙabu ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu da kuma faƙabu ruwayar fa atimmu ta fi yawa akan riwayar faqabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun zo kun da limin yana sallah ku bi shi Abin da kuka samu in kun taso sai ku cika a wata ruwayar abin da kuka samu in kun taso sai ku rama to idan cikawa za ni kaga sallah mai raka'a hudu cikonta shine karshenta ta kuma fatiha kadai ake karantawa kuma a boye wannan kuma lafazin na fa'atimu fa'atimu wannan shi yafi yawa amma an samu lafazin faqabu cikin sahih muslim wanda yake nufin ramawa a wata fassara shi yasa waɗansu malamai suka ce in ka samu raka'a biyun farko da liman wanda ya shi ya bayyana ka baka samu biyun farko ba da liman biyun karshe ka samu wanda shi biyun karshen nan ya yi karatu ne a ɓoye kuma fatiha ya karanta to kaga yanzu wanda suka wuce maka shine masu raka'a biyu a bayyana kuma fatiha da sura suka ce to su za ka yi to amma idan ka yi haka kaga sallaka ta zama time dawa ka mai da farko karshe ka mai da karshe farko ka daga sama kasa ka daga ka dawo da kasa sama shi yasa waɗansu malamai suka ce ita kalmar fa'atin mu din faqadu din kanta ai tana zuwa da ma'anar al-itmamu ne a cikin qur'ani dan ubangiji madaukakin sarki ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah a faqadu kai kalmar qada'in kai fa idza qadaytum manasikakum kalmar qada bi ma'ana atmamtum fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard ma'ana fa idza utimmat as-salatu فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قضاء بمعنى إتمام da aka dai waɗansu malamai suka ce ko riwayar fa a cimu ko riwayar fa duk irin aiki ɗaya za ka yi shine za ka kawo raka'a biyu fatiha kaɗai ka yi karatu a ɓoye Allah ya samu dace takarda ta biyu ya ce assalam ma ma'ana yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbitu tambaya ta biyu ma ma'ana ma yubaddalu da ladayya tambaya ta uku ce sai yace ma ma'ana ko al-itqu fi ramadan to wannan ban fahimta ba ta karshe ba san me yake nufi ba da haka amma biyun farko na fahimci me yake nufi ayoyi ne na qur'ani yake tambaya a su. aya ta farko Allah yake yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu a wata qira'ar wa yuthabbitu wa indahu ummul kitab Allah yana shafa abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama cikin littafinsa shine lauhil mahfuz littafin da a jikinsa aka rubuta rayuwar kowa da ajalinsa da ƙaddarar da za ta haushi da abin da zai samu da mutuwarsa da komai da duk abin da zai faru na wannan duniya Allah ya rubuta shi a lauyin mako. to amma idan ya ga dama yana iya canjawa Allah ya kaddara maka za ka samu abu kaza na arziki ko na ɗaukaka sai kai maka wani sako sai ya canja domin manzo Allah ya ce sau da dama saƙon mutum yana hana masa arziki sau da dama da za ka yi gwamna a garinku ku sai kai wa Allah wani laifi sai ya soke sunanka daga cikin gwamnonin garin ba za ka yi ba a madadin haka da ya barka kai gwamnan sai ya fi maka wannan laifin da ka je lahira da wannan laifin sai Allah ya hana maka wani abu a duniya amma sai maka kwabarin a lahira wannan yana faruwa wani lokaci wata musiba Allah ya kaddara za ta same ka sai kai ta addu'a Allah ka ba mu kaza Allah ka tsare mu da kaza wannan addu'ar sai ta sa Allah sai ya canja wannan kaddarar da ya rubuta shine ma'anar yamhullahu ma yasha'u wa Allah yana goge abin da ya ga dama cikin abin da ya rubuta kuma yana tabbatar da wanda ya ga dama wa indahu ummul kitab domin gaba ɗayan littafin ai a wajen sa yake wannan kuma baya cin karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an ɗauke alƙalma har takardun ma sun bushe malamai suka ce kaddara iri biyu ce akwai wacce ba a canja akwai wacce ake canjawa kaddara ajali da rayuwa ba a canja ta yau za a haifi wani dole sai an haife shi yau wani zai mutu dole sai ya mutu wannan ba a canja ta amma wani zai samu kaza zai iya yiwa ya rasa wannan ana iya canjawa wani zai yi haɗari kaza ya kaskare waje biyar amma sai wani aikin alkhairi sai Allah ya ce ku canja kare ta zama daya mun rage masa shi ma tun da ya rage to wannan ana canjawa babu cin karo tsakanin waɗannan to sai aya ta biyu kuma faɗin Allah ma yubaddalu qawlu ladayya ma ana jaballamin lil abid wannan ayar tana magana cewa kuma ba a canjawa to amma malamai suka ce wannan tana magana ne akan tashin alkiyama an gane ko a tashin alkiyama duk abin da Allah bai canja shi ba har alkiyama ta zo to ba zai canja ba domin lokaci ya riga ya ƙure an riga an kai karshen tuka tuka ce kuma da zai nuna maka cewa wannan ayat ta biyu ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid tana magana ne akan tashin alkiyama cikin suratul qaf ka kalli karshen aya malamai suka ce yana daga cikin abin da ke taimakawa ka fahimci qur'ani ka ɗauko karatu daga farko kuma ka kai ƙarshe kar ka ɗauki aya gundulmanta ka yanke mata kai ka yanke mata kafafuwa ba za ka fahimce ta ba akwai abin da ake kira siyas da sibas siyas yadda jerin magana ta zo tana iya sa ka fahimta kar ka tsanci wata kalma kwaya ɗaya cikin zance sai ka kasa fahimta ina aka dosa an gane ko to sannan kuma akwai cikon zance da haka idan muka kalli ƙarshen wannan ayoyin za mu ga cewa tana magana ne akan tashin alkiyama ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid kaga magana ce akan tashin alkiyama abin nufi in abu a nan duniya ne ba a je tashin alkiyama ba Allah na iya tabbatar da wani ya shafa wani amma in aka riga aka je tashin alkiyama to babu zancen canjawa in dai ka tafi alkiyama kafiri to ba za a canja ba babu damar tuba ka dawo kai imani in ka tafi alkiyama kana mumini babu zancen a ce za ka canja ka zama kafiri in ka tafi alkiyama kana da aikin alkhairi babu zancen a ce za ka yi wani laifi a ruka a an gama shi yasa Allah yake kada mu yadda mu tafi alkiyama ba mu shirya ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون domin a nan ne in kai riba ka gama riba babu hasara in kuma ka kuskura kai hasara to babu batun riba magana ta kare ma yubaddalu qawli ladayya wa ma ana bizallamin lil abid ne tambaya ta gaba ce malam mutum ne iya zaune sai yayi sha'awar mace to ba tare da macen ba sai ya fitar da mani yaya azumin sa yake wannan abun ba zai yi ba wannan abun ba zai yi ba domin idan ka kalli sharaɗin fitar mani da malamai suke ta faɗa baya yiwa mani ya fita salin alin wani abu zai faru ba baya yiwa baya yiwa haka kawai mani ya fita a dole sai wani wani abu ya faru sai dai wannan abun zai iya yiwa da sanin ka zai iya ba da sanin ka ba misali a cikin mafarki za ka mafarkin kana saduwa da mutum mani ya fita kaga wannan ba da ikon ka bane ba amma dai wani abu ya faru kace kawai salin alin mani ya fito ba zai yi ba zai iya yiwa wani ya zo ya kwada ma mari zafin mari ya sa ka fitar da mani kaga dai wani abu ya faru zai iya yiwa ana tsananin sanyi wani ya zo ya kwara maka ruwan sanyi wannan zaburar da za ka za ka iya sa mani ya fita kaga dai wani abu ya faru zai iya yiwa ka faɗo daga sama cif ka taka allura ka taka wuta duk malamai suka ce wannan yana iya sa mani ya fita daga cikin mutum sai dai mani in ya fita ta irin waɗannan hanyoyin ko wanka ba a yi masa hanyar da in mani ya fita ta ita sai kayi wanka kuma zai iya taba azuminka shine ya zama kayi wani aiki na sha'awa ko ka sa wani fim a gaba kana ta kallo in mani ya fita ta wannan ai kayi aiki ko ka yi wasa da azzakarinka in mani ya fita ai kayi aiki ko ka sadu da mace in mani ya fita ai kayi aiki ko ka tattaba jikinta in mani ya fita ai kayi aiki amma ka ce haka kawai salin alin mani ya fita to ni ban taba jin wannan ba idan ko mutum yayi wani abu har ya kai mani ya fita ta sanadiyar haka yana azumi to ko shaka babu azumin sa ya lalace sai dai malamai sun sabani akan sittin ta haushi ko bata haushi ba wasu ka ce ai wannan kamata ya ma sittin biyu ta haushi ba ma sittin ɗaya ba sittin plus sittin ya kamata a dora masa ɗari da ashirin Wadansu kuma suka ce a ku haƙura dai ku bar shi da sittin ɗin ɗaya waɗansu kuma suka ce wannan yi ai dan ta'adda ne sittin dai ma ba za ta wanke shi ba biyu ma ba za ta wanke shi ba ko bar shi kawai yi ta'addanci ya je ya tarar da Allah a lahira domin ana magana akan wanda ya yi haka da kuskure shi sittin ta hau amma kai fa da ganganci kai kana sane kamar ta kai Allah na san ka ce kar ai kaza na yin to kuma kai yanzu me za a yi ma ai a bar ku ku haɗu kawai mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya bada malam ya ibada Allah ya amsa mana amin tambaya ta ita ce mutum wanda ba musulmi ba ya bani aran jaka traveling bus so ya ce tafiyar ta kai kusan shekara da na dawo sai aka ce ya mutu wurin aikinmu ɗaya amma ban san kowa nasa ba ban san garinsu ba to malam yaya zan yi menene mafita Allah ya mai da malam gida lafiya ina jin dai in dai wajen aiki ne wanda yake cikakken wajen aiki ba a ɗaukan mutum sai yana da garanto ko wa ya tsaya masa tukuna ta hanyar garanto ɗinsa za ka iya gano ina ne garin su waye shi su waye ɗan uwansa ba zan baka damar kawai ka riƙe da ta ba lalle ka koma wajen aiki a duba fayil ɗin da aka ɗauke shi aiki da dukkan takardunsa za ka iya gano ina yake ba ka cewa kawai baka ga abu ba baka shiru ba baka nema ba ya za ka gani baka cewa kawai ban sani ba baka nemi ka sani ba ya za ka sani wahayi za a yi maka kawai a ce maka dan gari kaza ne yanzu gari kaza gari kaza ai ba za a gaya maka haka ba ko a cikin bacci kai ba annabi bane ba za a yi maka wahayi ba zuwa za ka yi ka nema a wajen aiki wani kaza kaza kaza kaza ai dai dan ya mutu ba za a ce babu fayil ɗinsa ba babu wani record nasa a wajen aiki da haka haka za ka yi mai tambaya yake assalamu alaikum malam na son kai min cikakken bayani wajen ciyarwa da aka umarci mara lafiya ko mai juna biyu da ba su iya azumi ba shin yaya yanayin ciyarwar na farko dai wanda za a ciyar shine miskini domin Allah ya fidiyatun ta'amu miskin ko ta'amu mataki mana miskini za a ciyar abu na biyu ciyarwar ta lokaci ɗaya ake yi kuma abin da ake so shine ka bashi abinci ya koshi kawai su sukan ɗauki ɗanye su bayar a ɗanye ba sa iya gane yaya mutum zai koshi ko ba zai koshi ba samun mutum ake yi wanda yake miskinin sai a kawo faranti ko plate ko kwano bayan an dafa abincin sai a yi ta zuba masa ya ishe ka eh ko kuma a zuba ya cinye in ya ci ka koshi eh shikenan ka siyar da shi a madadin azumi ya daya shi yasa Anas dan Malik kamar yadda nayi ta faɗa nake nana ta faɗa lokacin da ya girma baya iya azumi taro masa miskinan ake mutum talatin sai ya sa a dafa abinci sai a ta zuba musu suna ci sai sun ce mun koshi ba wanda zai ɗauki guzuri ba ta kawai ba ne ba su zauna su ci a nan kun ci kun koshi eh mun koshi mutum talatin to kenan ya zama azumin sa shi to haka ake yi in ka ba su na safe yayi in ka ba su na rana yayi in ka ba su na dare yayi inda safa ka ciyar da musulmi a madadin azumi daya da rana ka sake ciyar da shi azumi biyu da yamma ka sake ciyar da shi azumi uku yanzu ka yi azumi uku abincin lokaci ɗaya kawai ake bashi wannan shine Allah ya sa mu gani takarda ta gaba ya yace assalamu alaikum malam ne hukuncin amfani da inhaler maganin asma da azumi babu laifi da maganin asma da maganin ciwon ido da maganin ciwon kunne duk in an diga su zaka iya jin makakin su a makogaro duk malamai suka ce babu laifi ga mai azumi dan yayi su domin ba kawai abu ya zo makogwaranka shi yake karya maka azumi ba da wani sharadin sharaɗin shine kuma ya zama abinci ne suka ba abinci bane ba magunguna ne da haka wannan ba laifi mai tambaya ta gaba ce malam menene hukuncin rage gemu kuma menene to ban san ko kunci gemu ko me ban na dai fahimci wancan tambayar amma ta biyun ban fahimta ba rage gemu a musulunci daman asali gemu a yana da haddi abu huraira da abdullahi dan umar su suka rawaito duk hadisan da suka ce a cika gemu amma kuma an samu suna rage gemu ya suke ragewa tunda su larabawa ne gashin su yana da yawa sukan kama iya samu ɗaya ne duk abin da ya kasa da samu ɗaya sai su yanke shi da haka malaman musulunci suka ce kabar gemu ma ya wuce samu ɗaya shi ma kuma bid'a ne da haka dole sai ka san yaya ake gerin ya ake ajewa imamu suyuti ya faɗa haka a cikin littafin tanwirul hawali Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da littafi duk da ba littafin sa ne ya rubuta ba kasussunan sa ne da fatawoyinsa aka zauna aka rubuta aka mai da su littafi sunansa Alhawi, likatawa hawi li fatawa Sheikh Al-Albani yayi fatawa da wannan sannan akwai kaset ɗinsa guda da yayi akan gemu sunansa sa Al-Hilya fi ma lihiya shi ma ya faɗi wannan a ciki Ya ce domin waɗancan sahabban da suka rawaito hadisan gemu sun fi mu ma'anar cika shi tunda aka samu suna datsewa din nan sama da kamu ɗaya ko abin da ya karu akan kamu ɗaya wannan yana nuna cewa haka ake nufi da cikawa domin akwai ka'idar malamai da suke cewa arrawi adara marawa. rawa marwaitin hadisi ya fi ka sanin ma'anar hadisin domin me shi ya san lokacin da annabi ya faɗi maganar shi ya ga yanayin da annabi yake ciki ya faɗi maganar shi ya san dalilin da ya jawo faɗar maganar ذات الراوي arrawi بما روى rawa to sai dai mu kuma yin afirka da mu kuma gemun namu galibi baya kai haka to shi kenan sai mu zauna ba gyaran fuska akwai malaman da suke fatawa da cewa wanda gemunsa ba zai kai wannan yawan ba duk da haka ba a hana shi gyaran fuska suka kafa hujja da hadisin inna allaha jamilun yuhibbul jamal dan in baka gyaran fuska da gemu za a ganka kamar dodo Allah kuma mai kwalliya ne yana son kwalliya mai kyau ne yana son kyau Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo wannan fatawa cewa wasu malamai sun halatta gyaran fuska da saisaye ko da gemu bai kai haka ba ce wannan maganar ni na yi tawakkufi a kanta ba zan ce eh ba ba zan ce a'a ba da ka dai karka dauka da aka ce a tare gemu ana nufin babu iyaka akwai wani mai gemu da na gani an sa hotonsa a intanet gemun har yana jan kasa irin yan indiya din nan wai har nuna ake ana godiya kai wannan gemu masha Allah har jan kasa yake wannan in ba ma'aikatan ka sai fa bane ka share titi ne kai gemu ya ja kasa kuma wannan ba addini bane ya kuma koma wasa ya koma ba'a ya koma izgil saje saje ba gemu bane ba kasin ba ba gemu bane ba su waɗannan ana iya taɓa su ko nan gefe ko kuma nan ƙasa kasin ba kenan wannan baya daga cikin gemu kamar yadda mai lisanin arab ibn al-manzur yayi ta'arifin menene gemu a wajen laraba banda saje shi ana iya taɓa shi takarda ta ƙarshe wacce zan tsaya akan ta yace malam Allah ya sa shahada ta zama ƙarshen kalma a rayuwarka amin da dukkan sauran musulmi da ma kai kanka baki da Allah ka sa kalmar shahada ta zama ƙarshen kalmar da za mu cika da ita a rayuwarmu yace malam sa zobe fiye da ɗaya haramun ne kuma ya matsayin sa zobe ɗaya a dama ɗaya a hagu asalin shi zo bai kwaya ɗaya aka samu annabi yake sawa kuma yana sa su ne a ɗayan waɗannan ƴan yatsun ko dai kinsir ko bimfir ɗan ƙaramin ɗan yatsa ko mabi da shi in ka sa a wannan ɗan ƙaramin ɗan yatsan ka yi daidai in ka sa a wannan ma ka yi daidai kuma ko ka sa a na hannun dama ko ka sa a na hannun hagu duk annabi ya sa ma'ana yau ya sa a na dama gobe ya canja ya dawo da shi na hagu hafiz ibn hajar ya faɗi wannan a cikin sahih al-bukhari kitabul libas idan kana son ka ga wannan ka koma cikin sahih al-bukhari kitabul libas baban zobe ka ɗauki littafin fathul bari ibn hajar yayi magana akan haka to sai dai ba a samu annabi yana sa a lokaci guda zobe a dama da kuma a hagu ba to amma kuma ba a samu hadisan da suka ce kar a sa ba shi yasa wasu malamai suka ce in ka ga dama duk ɗin ya tsinka cika su da zobe ruwanka ne Wadansu kuma suka ce wannan kuma alama ce ta hauka ya za a yi hankali ya haka an gane ko dan haka dai ni a gani na duk wanda kai in dai mutanen garin ku sun yarda to ba komai ka sa bai duka hannayen kafar na hannun har ma da na kafa mutanen garin ka suka ce amma wallahi wani ta yi kwalliya har ma ta ga suna kwaikwayon ka to kenan a tafaka amma ka sa mutanen garin ku suke cewa da kai anya kowa ne ba bugun shaho ne, sanyi bai taba shi ba sai ka san hauka ce bai dace da al'adar garin ku ba ko da addini bai hana ba domin duk abin da addini bai ce eh ba bai ce a'a ba to ana bari al'adar garin ku ta hukunta idan a garin ku daidai ne ku ci gaba in a garin ku ba daidai bane ba a ce ka saba wa mutanen garin ku ba cikin irin wannan ka ba abin da za ku zauna lafiya da mutanen garin ku to da haka dai wannan shine abin da zan iya faɗa dan gani da zobe Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah